wasalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in to yanzu wannan shine zai zama to darasi na 40 kenan ko amma da kuna tsawa 40 daya wannan ne na 40 eh wannan wannan na 30 sai da ka baya na gani
yawa wancan da kuka sassaka din na far'in 39 ne wannan shine na 40 yau za mu tashi na 40 kenan na'am zai darasi na 40 a cikin alfiyar suyuti rahmatullahi alai a cikin babin man tuqbalu riwayatuhu wa man turad na'am bismillah alajanza وليس بالأبحر تعديلا إذا أمر روى العدل ولو خص بذا walau khussa ko Mm. walaysa fil azhari ta'dilan idza anhu rawal adlu walau khussa bidha a wato bayin hukunci bane da adala fil azhar a bagana a bagana wadda take ita ce mafi bayyana to ishara ga cewa kenan akwai muqabilul azhar akwai ɗaya kaulin sabanin abin da yake shine al azhar ta'adi wato riwaya a a idza anhu rawal adlu idan adali ya ruwaito daga rawi walau khussa bidha ko da an keɓance shi da wannan wato cewa baya riwaya sai daga adali to idan ya ruwaito da riwaya daga rawi wannan riwayar tasa fil azhar ba hukunci ne akan rawin da cewa adali bane eh a an fahimta rawi wanda yake baya riwaya sai daga wanda sai daga amintacciyar mutum to idan ya ruwaito daga wani rawi wanda ya ambace shi ba za a ce wannan rawin fiqa bane fil azhar eh fil azhar waɗansu suka ce wannan tawfiq ne wamma amma kamar yadda muka yi in kun tuna a cikin dawabit shine kan ce yace wanda aka san la yarwi illa an fiqa baya riwaya sai daga fiqa to idan ya ruwaito hadisi za a ce wannan riwayarsa ga wannan fiqa ne indahu a wajensa indahu ba fiqa mutlaqan ba amma fiqa ne indahu an fahimta eh na'am وإذا روى العدل عن رجل سماه wasammahu idan wato a- rawi adali ya ruwaito daga a- daga wani mutum wasammahu kuma ya ambaci sunansa فليس بالقول الأظهر عند أكثر المحدثين وغيرهم تعديلا to lirrajul to wannan a bisa magana a cikin magana wadda take mafi bayyana a wajen mafiya yawan malaman hadith da kuma sauransu wannan ba hukunci ne akan rawi da cewa adali bane
إذا إذا عنه روى idan an horawa ذلك العدل idan wannan adalin ya ruwaito daga gare shi لجواز رواية العدل عن غير العدل saboda halaccin adali zai iya ruwaitowa daga wanda ba aike ba adali ba
كما قال الشاعر kamar yadda amiru sha'abi ya ce haddathan حدثنا الحارث al-harith harith a harithul a'awar وأشهد بالله إنه كان كذابا kuma na na shaidawa da Allah cewa shi makaryaci ne
فلا تتغفل روايته عنه تعديلا kuma don haka riwayarsa daga gare shi bata bata kunshi hukunci a kansa da cewa adali bane saboda irin waɗannan abubuwan da aka samu Mm.
ولو خص العدل walau khussa al'adlu walau khassa eh to haka ne walau khassa al'adlu riwayatahu na'am yanzu haka zai zamanto ko da adalin ya ke ya kebance riwayarsa bidha da wannan adalin أي العدل ya eh da wannan adalin بأن صرح به shine ya bayyana shi أو عرف منها aw urifa min halihi ko ab- ko aka sani daga halinsa bil istiqra Ah, menene bi an sarraha kamar ya ya yi tasrihi yace ana la arwi illa an adlin indi yi tasrihi kenan eh to a ai wannan ba ita ce ba haddathani thiqatu indi ai kaga akwai jahala amma wannan ya faɗi ya ambace shi ya ambace shi sai dai bai hukunci a kansa ba a kansa bi ainihi amma ya yi hukunci am ya ce ba na riwaya sai daga fiƙa to wannan wanda ya ruwaito da gare shi ya ambace shi ba a taba ganin ya wathaka shi a wani waje ba wannan za a ce fiqa ne a wajensa to fil azhar za a ce fiqa ne a wajensa Mm. amma ba za a ce fiqa ne mutlaqan ba Mm. ko kuma urifa min halihi bil istiqra shine aka sani daga halinsa bil istiqra an bibiya cewa an gaba wanda duk wani wanda ya ruwaya daga wajensa fiqa ne kamar ka shu'ba kamar shu'ba ta bin al-hajjaj ومالك da malik ويحيى da yahya al-qattan ولا يكون ذلك تعديلا من مروي amma wannan ba zai zama to hukunci akan abin akan wanda aka ruwaito da gare shi ta hukunci a- da adalcinsa ba li jawazi an yutraka an yatruka adatahu saboda halaccin zai iya barin al'adar tasa wannan shine qal qaulul azhar وقيل kauli na biyu ya aka ce ان ذلك تعديل wannan hu- wannan ta'dilun mutlaqan hukunci ne akan sa da adala mutlaqan ta ko- ba tare da wani kaidi ba إذ لو علم فيه جروما domin law alima fihi jarhan da ya san abun suka a kansa eh
لذكره na'am da ya ambace shi
ولو لم يذكره لكان غاشا في الدين
walau lam yadhkurhu da bai ambace shi ba lakana ghashan fi din da zai zamanto mai yin cu- a, algus a cikin addini وأجيب Mm. wa ujiba an yi jawabi akan wannan hujja لأن الرواية تعريف bi annan riwaya ita riwaya fa ta'rif ce sanar da rawi take والعدالة بالخبرة ita kuma adala sai da khibra sai da gogayya والراوي أن لا يعرف عدالة المروي عنه ولا جرحه shi kwa rawi a- a, z- zai iya yiwuwa bai san a- bai san huku- hukuncin adalar wanda ya ruwaito daga gare shi ba wala suka akan a cikin adalcinsa
وقيل kauli na biyu
إن خص إن خص الراوي في روايته بالوجود
in ha- in hussar rawi idan aka keɓance wannan rawin fi riwayatihi a cikin riwayar sabil udud wato da riwayar adalai كان تعديلا to wannan sai ya zamanto ta'adil
وإلا فلا wa illa fala in ko ba haka ba ba ba zai zamanto ta'adil ba وهذا مختار أحسن الأصوليين wannan shine abin zaɓin mafi yawan malaman usul
ويجري هذا الخلاف wannan saɓani yana gudana fi في كتاب اليوم kuttabil yau a cikin wanda suke rubuta littattafai wato al-kuttab su ne al-warraqin Mm, wanda suke kwafi na littattafai na wannan zamani ألا يروي مصنفه إلا للأجور Allah ya ruwi musannafahu musa- a- a- Allah ya ruwi musan- a- Allah ya ruwiya musannafahu illa lil udud Allah yur ko kuma Allah yurwa musannafuhu eh Allah ya ruwiya musan- musannifahu illa lil udud kada ya ruwaito ya ruwaito tafansa sai ga waɗanda suke adilai wato a cikin matsalar kauli uku ne wanda yake adali idan ya riwaya daga mutum ya ambace shi fil azhar wannan ba hukunci ne akan rawin da cewa adali bane wannan riwayar ba ta'dil bane domin ta'dil hukunci ne kuma da yiwuwar cewar adali zai iya riwaya daga wanda yake ba adali ba kamar yadda aka kawo maganar amiru sha'abi wannan shine al-azhar muqabilin al-azhar shine kauli biyu cewar wannan ta'adil ne gare shi idan mutum ya yi riwaya daga rawi ya ambaci sunansa to ya yi hukunci a kansa da adala domin inda ba adali ba ne ya yi shuru bai yi bayani ba ya yi algus ga addini ya yi gish kauli na biyu shine idan an san cewa wannan rawin la yarwi illa an adal baya riwaya sai daga adali to wannan riwayar tasa sai ta zamanto ta adil gare shi ko da bai sarraha cewa adali bane an fahimta wannan sune thalathatu aqwal a cikin mas'ala na'am shine shine kamar malik da shu'ba musamman suna karfafa wannan da maganar malik da aka tambaye shi akan wani mutum yace har ra'aitahu fi kutubi yace la yace law kana thiqatan la ra'aitahu fi kutubi da thiqa ne da ka same shi a cikin tafaina to wanda a wanda yana daga cikin mun karanta a cikin dawabit ne ai ya kawo shi na'am to wannan matsala kenan shine riwayatul adl an rawin sammahu ita ce mas'ala talafatu aqwal na'am
وإن يقول حدث من لا أتهم أو ثقة أو كل شيخ لي مسلم بثقة ثم روى عن مبهم لا يكتفى على الصحيح فاعلمه na'am wannan riwayar majhuli ne yace wa in yaqul idan rawi shi al'adil kenan yace haddatha man la attahim wanda bana tuhumarsa shine ya zanta wannan hadisin aw thiqatun ko kuma yace thiqatun amintacce shine ya ruwaito min kamar yace haddathani thiqa ko haddathani thiqatun indi aw kullu shaykhin li yusim bi thiqatin ko kuma dukkan wani shaihi gare ni to an sifanta shi da fiƙa wato dukkan wani malami nawa fiƙa ne sun marawa an mubhamin sannan ya ruwaito daga wani wanda yake mubhami wana wanda ba a san shi ba a a wanda yake ya yi ibhaminsa Hmm? a a- la yuktafa ala sahihi wannan ba a yin hu- ba a takai- ba a wadatuwa da hukunci a kansa da adalci ala sahihi a bisa ingantacciyar magana fa'alami ka san wannan na'am كما كما مبا كما حدثني يوم نقول na'am كما كما حد- كما ك- كما متجه كما كما حدث كما متجه حد- حدثني يوم kama eh shine al-mubham haddathani rajul ko haddathani a a a a ko kace haddathani a shaykh hakaza shine mubham A, al-mubham akwai al-mubham akwai al-muhmal al-mubham shine kace rajul shaykh wannan shine mubham al-muhmal shine kace haddathani muhammad baka faɗi wani muhammad ba muhammad yawa gare su to wannan shine muhimmal
ما أنا بعد بينه أنت تقول
a ba tadlis ba ne eh na'am نعم وإن يقول أي راوي في روايته idan ya faɗi wato rawi a cikin riwayarsa حدثني أو أخبرني مثلا ya ce ya zanta mun ko kuma ya gaya mun a bisa misali من لا أتهم wanda ba na tuhumarsa da ƙarya a bisa misali أو حدثني ثقة ko kuma ya ce amintacce ya zanta mun من غير أن يسميه ba tare da ya ambace shi ba ya ambaci sunansa ba أو يقول الراوي ko kuma إني مسلم ko kuma ma- rawin ya ce kullu shaikhin li wusim duk wani malami na wusim da aka sani ai ulim علم بثقة bi thiqatin da cewa fiqa ne بأن صرح بذلك
a, bi an sarraha bi zalika ya tasrihi da wannan wato yace dukkan wani malami na wa fiqa ne ثم روى روى الحديث عن مرهم sannan sai ya ruwaito hadisin daga al-mubham al-mubham ai bi ma'ana ghairu musamman bismihi wanda ba a ambace shi da sunansa ba
مسمه wallahi wannan shine yusammihi dinnan ghairu wadih ai wanda ya zama to ya ambace shi kuma bai zama mubham ba shi yasa ka ganin al al al yasimuhu Mm-mm. yasimuhu ai shi din ne dai duk dai ma'ana din ne kenan ya ambace shi na'am ta'dilul mubham yace haddathani thiqa kenan indi ha an dai mubham al mubham shine wanda yake ba a san shi ba Mm. Mm. ba shine ibham din ba shi yasa ka ganin al al- al ethiopi abinda yace ah, au- ah, au- ar- ah, ah, ah, thumma rawa an mubhamin ay thumma rawa hadithan an rawin mubhamin ay ghairi musamman bismihi saboda haka ku kayyade wannan ibarar tafi ay ghairi musamman bismihi fa inna zalika
لا يكتفى بالتعديل to wannan ba a wadatuwa da shi wajen hukunci da adalci
على القول الصحيح a bisa magana sahihiya kun ga nan ba al-azhar yace ba al-qawl sahih muqabilin ta ghairu sahih muqabilin ta ba ba daidai bane حتى يسميه hatta yusammiyahu har sai ya ambaci sunansa لأنه وإن كان ثقة عنده domin ko da shi fiƙa ne a wajensa فلربما لو سماه domin to wannan da da zai ambaci sunansa كان ممن جراه غيره بجرم قادر
a kana yawa nan kaga falarubba ma law sammahu lakana mimman jarahahu a a gairuhu biqadihin
فكان ربما a da eh law sammahu kana mimman jarahahu gairuhu bijarhin qadihin wallahi ibarar ce ba a bayyana take ba ma'anar abin da yake so ya faɗa haka ne amma ba ta fito ba da da larabcin kuma har a wannan din ma ni dai ban gani ba domin ibarar shine li'annahu wa in kana thiqatan indahu farubbama law sammahu lakana man jarahahu biqaidin a- a- a- a- lakana li ghairihi an yajrahahu bi jarhin qadihin ko kuma lakana gairuhu a a jar- jarahahu bi jarhin qadihin wato da zai ambace shi da sunansa ko da fika ne a wajensa sai ya zama in an san shi da sunansa wanda zai yi suka a kansa ya yi suka a kansa da suka wanda yake zai soke shi wanda inda bai faɗa ba kaga ba a san kowaye ba yanzu kamar al misali a imamu shafi'i da yake ce ma ibrahim ibn abi yahya as-sulami haddasa ni fiqa indi kaga yaki faɗansa ba tadlis bane ba tadlis bane yaki faɗansa inda ya faɗa sai ya ce au ibrahim ibn abi yahya ne kuma Eh? duk da fiqa ne a wajensa a wajen wuninsa ba fiqa bane saboda haka larabci yadda ya ibara ce a bata bayyana ba wa in kana thiqatan indahu falarubbama law sammahu kana mimman jarahahu ghayruhu bi jarhin qadihin aiwa kana da na'am kana huwa arrawi wato da ya ambace shi ya ambaci wannan sai wannan rawin da ya ambace shi ya zamanto daga cikin wanda waninsa ya riga ya yi masa suka da suka wanda yake mai cutarwa yani kana min zumrati daga cikin jama'ar wanda aka yi suka a gare shi bi jarhin qadihin na'am al-ibara salima mustaqima Mm. na'am Mm. Mm. eh shi ma a- idan na'am Mm. Mm. eh wa- za a ce masa thika ne inda inda Yahya ibn Ma'in za a yi tibarin sa cewa wannan thika ne indahu tawthiq ne daga Yahya ibn Ma'in na'am eh idan inkari don ya tsoron in ya faɗe shi ya san waɗansu za su yi suna da tawa ba kansa Mm. to shine zai zo karasa ita ce maganar ka karasa karasa jumlar karasa ka ji na'am bal idrabu an ta su yadda bari kai kaucewarsa daga ambaton sunansa yi ribatun shakka ce turo mai utaradudan fil qalb da take sanya a yi taraddudi a cikin zuciya me yasa ya ki faɗansa shi ne abin da kake faɗa kar ya faɗa a gane shi a ce a wane ne ma a shi ne ainihin ma'anar tadlis
A'a, ba tadlisi ba ne ba tadlisi ba ne a hamza tadlisi limara idan lasa a'a ba tadlis yayi ba ba tadlis yayi ba shi tadlis tadlis shine zai ambace shi da sunansa ko sifa likai la yu'raf kai layuwa yau adam wa alfati eh ne fa'ida wannan tadlis din shine a wannan tadlis ne, amma wannan ba tadlis bane shi kan wannan ibham ne ai shi a cikin tadlis zai fada zai fada tadlisu shuyukh ne kuma wannan kun san a cikin tadlisu shuyukh ne zai fadi sunansa ko ya masa alkunya ko ya bashi lakabi wanda ba a san shi da shi ba dan kar a san shi din kuma wani lokaci abin da yasa suke tadlis ba dan su rufe raunin rawi bane eh dan su nuna yawan malamai alal misali ya yawaita riwaya daga Abu Sa'id haka ce kai baka da wani malami ne sai Abu Sa'id to wata ran sai ya ce masa Ibn Nadar sai kawai dan a dauka cewa wani Abu Sa'id din ne daban saboda haka tadlis din ba kowace ne ake rufe fiƙa ba ko kuma ya ce haddathani min wara'in man wara'an nahar dan ya nuna kan cewa yayi tafiya hakke tare kogi wajen neman ilimi duk yana daga cikin tadlisu shuyukh wannan amma kamar wannan haddathani thiqa wannan ibham ne na'am fa'alami na'am fa'alam dhalika
وقيل wa qila wani kaulin shine muqabilus sahih يكتفى بذلك في التعليم ana wadatuwa da wannan wajen hukunci da adalci كما لو عينه kamar idan ya ayyana shi لأنه مأمون في الحالين معا domin shi abin aminci ne a cikin halayen guda biyu wato hali a cikin halin cewa baya riwaya sai daga thika da kuma wajen cewar wannan din thika ne a wajensa وظاهر سميع المسلف zahirin ab- a- abinda shi imam asyuti ya aiwatar a nan أن قول الراوي cewa faɗin rawi حدثني الثقة amintacce ya zanta mun وحدثني من لا أتهمه da kuma wanda bana tuhumansa ya ambata mun سواء sawa duk ɗaya ne وليس كذلك abin ko ba haka yake ba وقد قال الحافظ الذهبي alhafizu zahabi ya faɗa إن الثاني inna thani na biyu shine haddathani man la attahim ليس بتوثيق ba tawfiq bane لأنه نفي للتهمة ne domin shi yana korewar tuhuma ne وليس فيه تعرض لإتقانه da babu wani buj- babu wani jirwaye a cikinsa ga kyautatawarsa ga riwaya ولا لأنه حجة wala da cewa shi hujja ne نعم na'am haka ne قال ابن السوق ibn subki ya ce إن هذا إذا وقع من الشافعي idan wannan ya zo daga wajen imamu shafi'i على مسألة دينية akan wata mas'ala ta addini فهي والتوفيق سواء to da ita wannan kalmar malla attahim da kuma athiqa indi da kuma cewa athiqa wa at-tawfiq sawa'u daidai ne بأصل الحجة a cikin asalin kafa hujja وإن كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبي duk da yake abinda lafazin yake nunawa baya karuwa akan abinda imamu zahabi ya faɗa na bambanci tsakaninsu ومن ثم daga nan ne خالفناه don haka ne sai muka saba masa في مثل الشافعي a wajen kamar imamu shafi'i wato asali dai abinda shafi'i ya fa abinda zahabi ya faɗa haka ne cewa almalla attahim ba ta kai matsayin afiƙa ba amma idan daga shafi'i ne sai muka fitar da shi daga asali a yawan duk ta'assubin malaman shafi'iya ne Eh,
وما من ليس مثله amma man laisa mithlahu man laisa mithlahu wanda kake ba daidai yake da shafi'i ba tamkarsa ba
الأمر كما to قال al'amarin kamar yadda zahabi ya faɗa ne inda ƙarshen maganar ta kenan
ويكتفى من عالم في حق من
eh mu karasa ko kuwa da ba su speaker to shikenan to mu tsaya nan Mm, to subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik